ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون waɗanda suka ji الله ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana idan wasu wasi ya same su daga shaidan har suka aikata zunubi sai su tuna girman Allah da ƙobarsa ga masu sabo da ladarsa ga masu da'a sai su tuba daga zunubansu su koma zuwa ga ubangijinsu sai ka ga sun daidaita akan gaskiya su farka daga abin da suke yi kuma su hannu واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون ‘yan uwan shaidan daga fajirai da shaidanu ba za su gushe suna ƙara ɓatar da su ba, daga zunubi zuwa zunubi ba za su daina ba, su shaidanun ba sa daina ɓatar da su, su fajiran mutane ba sa daina miƙa wuya ga aikata sharri.